Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu alhamdulillahi a wannan rana a yau wato muna juma'a wacce muka ziyarci cikin wannan gari na Kwana Dangora wato kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci yanzu muna tare da sakatare na ita wannan kasuwa a wannan lokaci da farko muna so ka danyo masu wurare bayanin sunanka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko dai sunana Mustafa Yusuf Adamu sakataren wannan kungiya ta da kasuwa na garin kafin mai yaƙi karamar hukumar da kuna gora. na'am to alhamdulillahi kamar yadda kuka ji mu da sakatare a gurguje a wannan lokaci sakatare gashi mun ziyarci wannan kasuwa ta ku mai tarin albarka kuma inda muka ga jama'a ko ina daban-daban inda muke ganin su ana ta hada-hada a wannan kuma da yawa gwamnati tana son ta ga cewa irin kasuwanni irin wa'annan wanda kowa ke so ya zo ya kokari ya samu da dantsansa da da wannan wani kalubale kuke da shi a cikin wannan kasuwa wacce kuke so gwamnati ta shigo ta muku hobbasa akan wannan bangare alhamdulillah ita a kullu halin inda kasuwa take babba irin wannan idan Allah ya sa ta kafu hmm. to tana da kalubale kala kala da take buƙatar ci gaba hmm. wannan guri dai akalla an ɗebi shekaru sama da 40 ana kasuwanci a nan gurin amma kullu halin yawan population da mutane da muke samu saboda karuwar mutane da muke samu daga sassa na jihar Kano local government local gama, dan da idan nan iya nan garin ne kadai ake noma albasa yanzu ya zama sauran kananan hukumomi akalla kafar goma suna kawo albasa cikin wannan kasuwa eh. to muna buƙatar a ƙara faɗaɗa mana kasuwar mu samu fili ingantacce eh. domin akwai wani fili a nan gefen titi kamar inda kake kallo dinnan nan shashin gaba daya eh. akwai wani sanatan mu kawo sumela Allah subhanahu wataala ya bashi iko ya zo kasuwar ya ziyarce mu muke kai mai korafi akan ya kokari a buɗa mana kasuwar ya zama da cewa an kai ta hatici akwai baya akwai shaguna al'umma amma akwai fili na gwamnati wanda kuma yana ɗauka alwashi cewa insha Allah cikin kunci ubangiji zai buɗa mana kasuwar ta kai titi yadda za mu samu damar kasuwar ta ƙara bunƙasa domin a samu ci gaba da shigo da kayayyaki bayan wannan sana'a da kuke ake gabatarwa cikin wannan naga da yawa ma mutane suna shigo da sana'o'i daban-daban wanda suke ta mu'amala ake siyarwa ya kuke jin daɗi da wannan gaskiya muna jin daɗi da farin ciki sosai saboda a kullum halin ita kasuwa in Allah ya kafa ta ba ko da ko ina burin da kake zo cikin kasuwar domin zuwan sa alheri ne gaskiya ne wasu suna sai da suna da makamantan sana'o'i kala kala ba ma iya gwari ba kadai gaskiya ne amma kasuwar ta ta alaka da gwarin amma duk wanda yazo ya shigo cikin wannan kasuwa sunan shi kawai dan gwari gaskiya misali tunda sana'a gwarin ya zo ya tarar kuma ita ta haifi gurin gaskiya ne yawa to yanzu akwai da yawa wanda suke tsallake da yawa wanda insha Allah da muna sa ran gaba za ka kanga me fatan ka da mutane wanda suke da sha'awar su ma su yi kasuwanci eh. su bunƙasa kasuwansu da gayyata da kuke musu shigo wannan kasuwa ta gaskiya lamari muna musu fatan alkhairi kuma duk wani wanda yake son yin kasuwanci daga ko ina yake zo nan garin muna mai kyakkyawar tarba insha Allah mm. za mu bashi goyon baya da haɗin kai inda zai bi dukkanin ka'idojin da kungiyar mu ta tsara da dokoki to muna mai farin ciki in Allah ya kawo shi zo ya ci da kasuwancin sa nan cikin kasuwa insha Allah to alhamdulillah sakatare kenan kuka ji mu da shi a gurguje kafin mu dawo mu zo mu samu ciyaman in Allah ya da mun tattauna da sakatare a wannan lokacin akwai a ah, bawon Allah ya suna malam Sunana Musa Hassan. Malam Musa Hassan kai ma kana ɗaya daga cikin nasan dai a ah, kasuwanci a cikin wannan kasuwa da jin daɗi da kuke da annashuwa. Alhamdulillah kasiran ba abin da za mu ce wa Allah subhanahu wataala sai dai godiya. Mm. Saboda ita wannan kasuwa tamu international ce. Muna lodin Kwadubuwa, Ghana, Niger, Benin Republic, eh, Togo mm. da sauran hammali. Mm. duk wannan kayayyakin namu suna shiga muna kira ga gwamnati da ta shigo cikin wannan al'amari na kasuwan nan tamu domin ta ƙara bunƙasa mana da ita ta zamana mutan mana da ita especially kasuwar mu kasuwa ce wadda take riskar damana hmm. yanzu idan aka ce hadari ya taso hmm. duk wanda kaga ya dora albasa nan ya tanaji ledar da zai rufe kayan shi hmm. madadin a ce akwai rumfunoni da mutum zai ɗauki kayan shi je ya sa ba tare da matsalar ruwa ba. Yanzu a cikin iya ƙoƙarin da muka yi a cikin ƙungiyarmu idan ka duba baya da mu akwai wasu rumfunoni za a gansu guda biyu. Hmm. Kaga ga ɗaya nan ga ɗaya can a cikin asusun ƙungiyarmu muka yi ƙoƙarin yin su. Sakamakon idan ruwa ya sauko wani baƙo ne bai san inda zai je ma ya nemo leda da zai rufe dukiyarsa ba wani kuma haya ma zai nema bai samu inda ya san inda zai je ya nemi ta ba to muna roƙon wannan gwamnati mai albarka da ta shigo cikin wannan al'amarin domin ta taimaka mu mu da 'yan mu. saboda kasuwan nan tamu ta kwana ɗan gora bebeji local gamman hayan gwarmai kasuwa ce ta international ba kasuwa ba ce ta iya najeriya gaskiya ne to muna roƙon gwamnati ta shigo cikin wannan al'amarin duk da dai mun san me yi ce gaskiya ne kuma alhamdulillah muna mata kyakkyawan zato za ta shiga cikin wannan al'amarin to alhamdulillah to godiya muke alhamdulillah masu kallon da sauraron mu a wannan lokaci kamar yadda kuka ji mu da shi jiyamin da kuma sakatare da wannan kasuwa kun jire fatan su a wannan lokaci kuma muna fatan Allah ubangiji ya kawo mana dauki gaba kida a wannan guri